Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC akan mitoci 25-21-16. Masu wuraren mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama muka kai tsaye a zangon AFF na VOA Africa da ke akan mita 200.5 sai kuma a tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya fara'a nomad da kuma dalol su a zangon FM. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa a kodayaushe akan hausa.com. Masu mu Assalamu alaikum barkanmu da yau ranar Lahadi 11 ga watan Yuni shekara ta da goma 2017. Ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Ibrahim Alfa Ahmed da sauran abokan aiki ke farin cikin muku wannan shiri a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanan labarai. An sako babban ɗan marigayi shugaba gaddafin ƙasar Libya Saifal Gaddafi bayan da aka shafe shekaru fiye da biyar ana tsare da shi. zaratan sojojin somaliya sun ragargaza wani sansanin horaswa na kungiyar al-shabab a yankin juba ta tsakiya iran ta tura manyan jiragen saman daukar kaya akalla guda hudu dauke da abinci yayin da za ta ci gaba da tura kari zuwa qatar kanin labaran kenan aka ji a jihar adamawan najeriya hukumomi sun gargaɗi jama'a da a rika kula biyo bayan sake sabon salon hare-hare da 'yan boko haram ke yi don allah mutane su sa hankali yanzu don sojoji kam da shugaban kasa sun yi nasu kuma yanzu ya rage ma mutane ne wanda suke cikin community su ma su tsaya su sa hankali ƙungiyar nan mai da'awar ceto najeriya daga masu zarmiya ta katban ta bankaɗo wata badakala karkatar da maƙudan kuɗaɗe a hukumar bada inshorar lafiya ta najeriya inda ta buƙaci Ƙungiyar ta Kadman ta bukaci a damke tsohon shugaban hukumar Femi Tolas da tsohon shugaban hukumar Femi Akinbade don badakalar da ta kai naira biliyan biyu da miliyan ɗari ɗaya. Haka kuma muna ɗauke da rahoto kan cece kucen da ake game da kiran da kungiyar haɗakar kungiyoyin Arewa suka yi kan 'yan ƙabilar Ibo wanda suka ce ba a fahimce su ba ne. Za mu kawo muku maimaicin shirin duniyar Amurka na Muhammad Lalo sai kuma nasihar malamai kan Ramadan amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. An sako babban ɗan marigayi shugaba Muammar Gaddafi na ƙasar Libya kuma wanda aka zace zai gaji mahaifinsa a mulki Saifal Islam Gaddafi bayan da aka shafa shekaru fiye da biyar ana tsare da shi a cewar waɗanda suka tsare shi. wata sanarwar da bataliyar abubakar al-sadiq wadda ta rike saifal islam ta bada ta ce an sake shi shekaran jiya juma'a to amma bata bayar da ƙarin haske kan inda yake ba wasu jami'an bataliyar da kamfanin dalancin labaran associated press sai tuntuɓa a cibiyarsu a garin zintan da ke kudu da tripoli sun gaskata rahoton sake shi to amma sun ƙi su bayyana inda yake saboda abin da suka bayyana a zaman damuwa kan tsaron lafiyarsa suka ce an sake shi ne ƙarƙashin wata ahuwar da Majalisar Dokokin Libya mai cibiya a gabashin ƙasar ta bayar kwanakin baya. Majalisar Dokokin da ke birnin Tobruk tana biyayya ga ɗaya daga cikin gwamnatoci guda uku da ake da su a ƙasar Libya yanzu haka. Shaida ta irin wargajewar al'amura da Libya ta samu kanta ciki tun bayan da aka hambare Gaddafi aka kashe shi. mayakan bataliyar sun kama ɗan na gaddafi a shekarar 2011 shekarar da aka hambar da mahaifinsa daga kan mulki aka kuma kashe shi zaratan sojojin somaliya sun ragargaza wani sansanin horaswa wani kungiyar al-shabab a yankin juba ta tsakiya shugaban somaliya muhammad abdullahi farmajo ya faɗa cikin wata sanarwa yau lahadi cewar ya ba da izini ga zaratan sojoji tare da taimakon sojojin ƙasashen waje da suka wannan farmaki a kan sansanin na horaswa na al-shabab da ke kusa da garin sako a yankin juba ta tsakiya ya ce farmakin ya lalata wata muhimmiyar cibiyar shugabanci da samar da kayan aiki zai kuma nakasa kuzari da iyawar abokan gaba wajen ƙulla kai sabbin hare-hare a cikin somaliya farmajo ya ce somaliya ta jima tana shan wuya a hannun al-shabab da ya ce tana samun goyon bayan ƙungiyoyin ta'addanci na duniya bai bayyana ko akwai wani babban kwamanda na al-shabab cikin wannan sansani lokacin da aka kai masa hari ba garin sako yana tsakiyar yankin juba ta tsakiya da ke hannun al-shabab wannan ya sa zai yi wuya a ce akwai sojoji na ƙasa a farmakin sai dai ko ta sama haka kuma wannan yana nuna alamu akwai hannun wata ƙasa abokiyar somaliya a wajen kai harin a cikin 'yan shekarun nan jiragen drone na amurka sun auna suka kai har har kan manyan kwamandojin al-shabab cikin su da tsohon shugaban kungiyar ahmed abdi godani wanda aka kashe a ranar 1 ga watan satumba shekara ta 2014 labaran suna zuwa muku daga sashen hausa na murya amurka a washington dc Iran ta tura manyan jiragen sama daukan kaya akalla guda hudu dauke da abinci yayin da za ta ci da tura ƙari zuwa Qatar bayan da manyan masu samarwa da kasar kayayyaki suka tsinke hulɗa da wannan ƙasa wadda ta dogara kam kan kaya daga ƙasashen waje. Ita ma Turkiyya ta ce za ta samarwa da Qatar abinci bayan da fargabar ƙarancin abincin ta bazu a bayan da saudiya ta toshe hanya kwaya ɗaya tak da ke iya zuwa ƙasar ta doron ƙasa kuma ta inda take shigar da akasarin kayan abincinta a wani gefen sakatar harkokin wajen amurka rex tillerson ya yi magana ta wayar tarho da takwaron aikinsa na turkiya game da rikicin da ake tsakanin daular qatar da makwabtan nata larabawa a yankin tekun farisa a makon da ya shige saudiya da haɗaɗɗiyar daular larabawa da baharan da kuma masar suka tsinke hulɗa da qatar suna masu zarginta da laifin goyon bayan 'yan ta'adda da kuma ƙasar iran zargin da qatar ɗin ta ce baya da wani tushe shi ma shugaba donald trump na amurka ya soki qatar daga kakkausa harshe wannan magana ta waya da tillerson ya buƙaci a yi cikin daren jiya asabar tana zuwa bayan da ya kira ga saudiya da sauran ƙasashen yankin tekun farisa a ranar juma'a da kada su yi wani abin da zai ƙara tsananin wannan lamari su kuma janye matakan killace kasar da suka yi suna hana shiga ko fitar kaya yana mai cewa hakan yana janyo matsalolin jinƙai tare da shafar yakin da amurka take jagoranci da 'yan ƙungiyar daesh har yanzu firaministan birtaniya ya jam'iyyar conservative ta masu ra'ayin rikau tana kokarin mai yarjejeniyar da za ta ba ta goyon bayan da take bukata domin kafa gwamnati tare da jam'iyyar democratic unionist ta yankin ireland ta arewa wata sanarwar da aka samu yau lahadi daga ofishin theresa may ta ce bisa duka alamu cikin wannan sabon sati da aka shiga za a kammala wani yarjejeniya ta goyon baya irin wani yarjejeniyar goyon baya ba ta da ƙarfi kamar cikakkiyar yarjejeniya ta kafa gwamnatin haɗin kai ko ƙawance tsakanin waɗannan jam'iyyu abin da kawai take nufi shine jam'iyyar dup za ta goyi bayan gwamnati a duk wani batu na kasafin kuɗi ko kuma idan an zo jefa ƙura amincewa ko ƙin amincewa da gwamnati to amma duk sauran batutuwan jam'iyyar dup tana iya rungumar matsayin da ya saba mana 'yan conservative wata sanarwar da jami'ar dup din ta baya ta ce zuwa yanzu dai tattauna tasu tana yin tasiri may tana buƙatar goyon bayan wakilai akalla 326 a majalisar dokoki domin ta kafa gwamnati yan conservative sun samu kujeru 318 a zaben da aka yi yayin da dup ta lashe kujeru guda goma Ibrahim Alfa Ahmed kenan ya kawo mana labaran duniya daga sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. Hukumomi a jihar Adamawa sun gargaɗi jama'a game da sabon salon kai hare-hare da 'yan ƙungiyar Boko Haram ke yi domin kare rayukan al'umma a duk inda suke. Ibrahim Abdulaziz na da ƙarin bayani. da yake ma nuna takaicinsa bisa tashin bom da ya auku da wasu kananan yara a fadamar rake da ke cikin karamar hukumar hon gwamnan jihar adama sanata muhammadu bindo umaru jibrila ya gargaɗi jama'a ne da ake sa ido gwamnan wanda ya ce gwamnatin jihar ta dauki nayin waɗanda suka jikata tare da jajantawa iyayen yaran da suka rasu ya ce wannan wani sabon salo ne da 'yan ta'adda suka bullo da shi domin cutar da jama'a a sa yara kankanana ne guda biyu aka sa musu na bom ah, wanda na tabbata ba su ma mamaye bom ne a jiki ba already mun riga mun shirye-shirye yadda za a taimaka wa inda suka ji ciwo suna asibiti yanzu mun gwamnati mun kira jama'a cewa don allah mutane su sa hankali yanzu don sojoji kam da shugaban kasa sun yi nasu kuma yanzu ya rage ma mutane ne wanda suke cikin community su ma su tsaya su sa hankali kuma gwamnati muna kokari mu a midiya da sauransu mu ga mutane eh, a tsaya a lura da yawancin bakin da suke shiga gari ita ma dai hukumar ba da agaji gaggawa ta najeriya ne ma wanda ko ta nuna kaduwar ta ma da wannan lamari ta ce yanzu haka bayanai na nuna cewa mayakan na boko haram sun sauya salon har-har da suke kaiwa wanda a don haka ta gargadi jama'a da akula sa'adu bello da ke zama babban jami'in hukumar ta nema mai kula da jiyon adama da taraba ya bayyana wuraren da ya kamata a ke sa idon idan aka suka fito da wani zalo aka toshe wannan kofa suka kokari fito da wani kofa in ka lura cikin eh, yan kwanakin nan ana duba inda mutane suke natsuwa ne sai su tanadi abin da za su kai wurin wuraren eh, misali masallatai inda wurin hankalin kowa yana wurin ibada ko wuraren tafsiri ko inda za a yi buɗe baki hankalin mutane kowa ya koma ga yadda zai ci abinci yawanci irin wayannan wurare suke targeting sai ka samu kuma allah yana taimakowa yana ba da taimakon shi kaga yan jami'an tsaro sun kasa bukatu amin manufarsu so wayannan abin eh, abubuwa da suke faruwa abu ne wadda za mu ja hankali mutane a wannan lokaci da su lura da duk inda suke eh, lura shine maganin wannan abun babu abin da babu wani abin da za a iya ganowa kai tsaye cewa wannan dan ta'adda ne sai da in an zauna an natsu in a masallaci ne a samu wasu wadda suke lura da hanyoyi in a wurin tafsiri ne a sa a jami'an tsaro ko 'yan agaji su zauna sosai eh, cikin shiri su lura da miyagun masu shigowa ko kuma in a wurin buɗe baki ne mutane su sa ido wasu suna cin abincin wasu kuma suna kokarin ba da eh, tsaro eh, wa kansu saboda jami'an tsaro ba za su iya yin komi ba eh, sai da taimakon mutane da ke unguwanni da mutane da inda suke ake hulɗa na yau da kullum a makonnin baya jama'a sun tashi tsaye wajen tsaron masallatai majami'u kasuwanni da ma wasu wuraren hada-hada jama'a to sai dai yanzu fada alamu ma an so sakaci kowai tashi sai yanzu ce haske ya zo gaban goshi bai kamata mu dinga zama wai muna jira mutane nan suna mana karambani ba kamata kowa ya fito mu dauke nauyin muna gadin church da su masallacin nan inda akwai jama'a don mun ga yanzu a wurin ne suke kokari suna kawo ma mutane damuwa da yawa da yawa sai a je a je ana cikin masallaci ka je an jefa bomb ana cikin church ka je an jefa bom bai kamata haka ba a baya dai an dauki matakai kwarai da gaske to ganin cewar an kwana biyu ba sake samun wannan hatsarin ta bom din nan ba sai kuma jama'a suka sake jiki to ina ganin lalle lokacin suke ciki bai yi ba wato matsalar mu na najeriya shine muna da saurin mantuwa daga an dan fara abu an yi kwana ɗaya biyu uku hudu sai ga shi shikenan an sha'afa an an saki jiki mu daina irin wannan abu mun ɗau abu mu rike shi kawai mu mike mu ta tafiya mu ta tafiya ba ranar fashi kawo yanzu rikicin boko haram da aka shafe fiye da shekaru bakwai ana fama da shi ya fa lagume dubban rayuka ba ma ga waɗanda aka tilasta wa yin gudun hijira ko da yake zuwa yanzu lamura sun fara komawa daidai a wasu wuraren ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya a gai da ibrahim Ƙungiyar da a to Najeriya daga masu zarmiya ta Katban ta buƙaci a daminke tsohon shugaban hukumar bada inshorar lafiya ta Najeriya biyo bayan bankaɗo wata badakalar karkatar da biliyoyin naira a hukumar daga Abuja ga Nasiru Adamu Hikaya. The sum of 19.3 Hakanan za ka ji an fidda biliyoyin naira ta barauniyar hanya da kan tasara lamuran Najeriya saboda yadda cin hanci da rashawa ya tsananta ma'aikatan gwamnatin Najeriya. Shugaban kungiyar da ke dawar ceto Najeriya daga masu zarmiya Cardban ko Bring Back Najeriya. Ibrahim Garbawala ke yi wa manema labaru bayani kan zargin karkatar da biliyoyin naira a hukumar bada inshorar lafiya ta Najeriya wato NIHS National Health Insurance Scheme. Wala ya rawaito babban sakataren hukumar na yanzu Farfesa Usman Yusuf na cewa badakalar da aka tafka hukumar ta fi na tallafin man fetur muni. We demand immediate arrest of the former executive secretary of the National Health Insurance Scheme Dr. Femi Thomas for unilateral. Kungiyar ta Kadban ta buƙaci a damke tsohon shugaban hukumar Femi Tolas da tsohon shugaban hukumar Femi Akinbade don badakalar da ta kai naira biliyan biyu da miliyan ɗari ɗaya. Ga abin da Aji Wala ke cewa. Kuɗaɗe ne na karo-karo ma'aikatan gwamnati suke badawa ake haɗa wannan biliyoyi amma ba a iya samun kwalliya ta biya kuɗin sabulu da su biliyoyin sace su ake lokacin da kake karanta jawabi a turanci ka kira sunan wasu ma da ba a ma'aikatar suke ba wasu manyan 'yan siyasa kwarai ko za ka cino mana sunan su da rawar da suka taka sai ka ga suna kololuwa lokacin da suke ofis duk ba bukata da ba a biya ba cin su da shan su da lafiyar su da tafiye-tafiyen su da hutun su duk gwamnati ta dauki nauyin abun mamaki su ne ke da kamfanoni HMOs a turance wato kamfanin da suke kula da gudanar da ita wannan tsari tsarin amma abun takaici kudaden da ke shiga wurin su sun hana misali zan baka a cikin nan takardu sun nuna cewa irin su tsohon shugaban majalisar dattawa sanata david mark yana da kamfani a cikin wannan pius ayin pius wanda ya sakataren gwamnati a baya yana da kamfani da suke da hannu a cikin wannan badakalar da muke magana a kai don menene musa hussaini ɗaya ne daga jami'an kadban da ke cikin jami'an da suka gudanar da wannan binciken kana aikin gwamnati ko kana aiki a ma'aikatu masu zaman kansu akwai wa'innan kuɗaɗen da ake cire maka a kowane ƙarshen wata ka yi rashin lafiya ba ka yi rashin lafiya abu kudaden nan ba dawo maka da su za a yi ba mutanen nan kuma sun ɗebi kuɗin nan sun yi hidimomin gaban su a lokaci ɗaya sai ka ji an ce biliyan goma ta fita biliyan kaza ta fita ba su babu alamun su babban sakataren hukumar farfesa usman yusuf ya tabbatar da zargin akwai badakala da ake tafkawa hukumar ta inshorar lafiya gaskiya na yarda da kai ban zo aikin nan ba dan yana da saukin yi ni ina son a nuna mani cewa kayi shekara ɗaya mai kai rashawa da cin hanci tana cikin NHIS kamar yadda take a ƙasar nan duka shi yasa shugaban shugaban kasa ya ba bamu ya ce mu taimaka mashi yadda yake yakata ta sama mu ma mu yake ta duk inda aka samu shi yasa ma'aikata na zan sa su a asibitota in kai baka lafiya ka je asibiti aka nemi a yi maka ba daidai ba ka je wurin ma'aikacin mu wanda ke asibiti ka ce mashi ga kaza ga kaza ga kaza shi da kanshi zai tashi ya maka yaki majalisar dattawan Najeriya dai yana binciken wannan zargin badakalar inda wata majiya ma ta shaida mai ita ma hukumar yaƙi da almundahana ta Najeriya EFCC za ta fara bincika lamarin Nasura da Malika Yamarar Amurka daga Abuja najeriya ya ubangiji sarkin baiwa a gai da nasiru yayin da najeriya ake ci gaba da cece ce game da kiran da ƙungiyoyin matasan arewa suka yi na baiwa 'yan kabilar ibo wa'adin tashi su bar yankin arewa cikin watanni uku matasan sun ce ba a fahimce su ba ne madina dauda na da ƙarin bayani Ɗaya cikin shugabannin ƙungiyoyin matasan Arewa da suka baiwa 'yan kabilar Ibo wa'adin nasu kwashin nasu ina su su bar Arewa ya ce ba a fahimci abin da suke nufi a wannan daftari da suka sa wa hannu a Kaduna ba. Shugaban kungiyar Arewa Citizens Action for Change ko kuma kungiyar rajin kawo canji a Arewa Sharif Ashir ya yi min ƙarin haske a kan batun. Ba a inda muka ce a yi tashin hankali ba mu kira tashin hankali a ko'ina ba. Mu dai matsayinmu muka faɗa kuma muna da 'yancin mu faɗi matsayinmu a ƙasar nan. Gwamnatin Najeriya ta tabbatar da ta samar da hanyar da za a je a yi wato taron Ibo a yi musu referendum tare raba gaddama akwai doka ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ta amince da mutane in suka ce suna neman 'yancin kansu a basu. A yayin da yake mayar da martani akan al'amarin wani basaraken Ibo mazaunin Abuja Eze Maxwell Kanu ya ce shi ma yana goyon bayan a yi ƙuri'ar raba gaddama. We must have to campaign for it. We have to work hard for it. But at the back of our mind, we need referendum to understand these people. What do you need? You can't rule people with force. Eze Maxwell Kanu ya ce dole ne mu bi bukatun namu da laluma. mu yi aiki tukuru na neman haɗin kai a daidai lokacin da muke begen a yi ƙuri'ar raba gardaman ta haka ne za mu san buƙatun juna ba a mulki dole sai da laluma shi ma ɗaya cikin waɗanda suka taɓa tsayawa takarar shugabancin ƙasar najeriya a shekara biyu da goma sha ɗaya, sani aminu dutsen ma ya tofa albarkacin bakinsa inda yake cewa a wannan ra'ayina shine ina goyon bayan su ina kuma goyon bayan masu neman biyafaran da su waɗannan ina goyon bayan su gaba ɗaya ɗari bisa ɗari kuma ni ina ganin abun da su zuwa ɗan nan yan arewa suke neman su yi taimako ne suke neman su yi masu ma masu neman biyafara din cewar suna son biyafara mun zo mu taimaka muku mu agaza muku ku samu biyafara a wannan ina ganin shine abu mai sauki Har ila yau akan wannan batu dai, wani matashi ɗan kabilar Ibo shi ma da ke zaune a birnin tarayya Abuja, Igwe Martins Nnamdi ya yi bayani. We will continue to consolidate on our sensitization just like we have started. You saw the delegation that we came here with, Nollywood actors. Igwe Martins ya ce, za mu ci gaba da wayar da kawunan matasan ƙasar nan baki ɗaya. Ai kin ga waɗanda na kawo wurin ku akwai masu yin fina-finai da kuma wasannin kwaikwayo, akwai mu da hanyoyin daƙile rashin fahimta ta wasannin kwaikwayon da na nazarce-nazarcen rayuwa da yadda za mu rungumi juna domin mu samu zaman lafiya a ƙasa. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gai da Madina, shi kuma wakilin muryar Amurka Lamida Abubakar ya jiyo mana ra'ayoyin wasu 'yan ƙabilar Ibo da Hausawa da ke jihohin Anambra, Abia da kuma jihar Ibonyi ga abin da suke cewa. Aha m bụ siril Okeke. Ihe a ọ dịrọkwa mma o, but a marakwa ebe anyị ga-eme. Ihe anyị ga-eme yana cewa ne a cikin harshen Igbo abin da ke faruwa a yanzu ya isa haka ya kamata al'ummar Igbo su daina kiran biyafara biyafara domin samun zaman lafiya. Gaskiya mu ba ma son 'yan arewa su bar yankinmu haka kuma ba ma son 'yan uwana 'yan kabilar ta Igbo su bar yankin arewacin Najeriya. 50 ee, back to your home, Hausa go back to your home. Wannan yana cewa ne ina goyon baya ga duk ɗan ƙabilar ta Ibo da ke zazzaune a arewacin Najeriya su dawo gida a yankinmu na ƙabilar Ibo yayin da 'yan arewa su kuma da suke gudanar da harkokinsu a nan kudancin Najeriya su ma su koma yankinsu na arewacin ƙasar domin muna goyon bayan ƙasar Biafra su ma al'ummar Hausawa da ke zazzaune a yankin na ƙabilar ta Ibo sun bayyana ra'ayoyinsu dangane da wannan lamarin. Ni ne Alhaji Musa Sa'idu Hausa must go suna ta faɗa wai dole mu bar gari dole mu bar gari to kaga wannan abu shi tsorata mutane irin irin wulakancin da eh, inyamurai suke mana ya kamata Ibo su san mu yan arewa mutane ne su matasan arewa ni na ganin ma sun yi hakuri zan shehu fanda mazaunin fatar to muna cikin fargaba hakika dare da rana to ko yaya kungiyoyin kare hakkin bil'adama a Najeriya ke kallon wannan dambarwa alhamdulillah eh, sunana comrade Muhammad eh, Muktar Bala ina wakilta kungiyar kare hakkin bil'adama na South South South East ka duba shafi na 39 zuwa shafi na 40 da kundin tsarin mulkin Najeriya ya ba kowa yancin daman faɗin albarkacin baki shi ne ma'ana mutum zai fafutukan kare yankinsa kamar su yan ta ga ai kungiya ce ta fafutukan yankin biyafara, su kuma wannan kungiya ce ta yan arewa zalla to ka gobe kowa zai kare muradin kansa ne to yan biyafara suna faɗa ne a kan biyafara lan. amma sai dai su sabanin da aka samu ne suna samun goyon bayan manyan su da sarakunan su su yan arewacin Najeriya wannan yanayin dai na nuna cewa yadda wasu dattawan arewacin Najeriya najeriya suka tashi tsaye wajen shawo kan wannan lamarin ta yi cewa za a kama 'yan waɗannan ƙungiyoyi na arewacin najeriya alƙalin dai su nunar cewa su 'yan ƙabilar ta ibo ba su ɗauki wannan ikirari da wasa ba daga bisani dai sun yi kira ga jami'an tsaro da su ɗauki matakin da ya dace lamido abubakar sokoto muryar amurka daga fatakwal najeriya a gaida Lamido. To jama'a wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kuma yanzu agogonmu na cewa karfe goma sha ɗaya da minti ashirin da biyu na safe. Ga shirinmu na gaba. Yanayin yadda ya magana da kuma irin kalaman shugaban su ne suka sa na gane cewa kamar yadda na faɗa a rubutaccen bayanin da na fitar. The president never, in form or substance, Shugaba bai taɓa nunawa ta kowace irin hanya cewa Mr. Comey ya daina binciken kowa ba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka. a cikin shirin namu na wannan mako za mu dubi ne kan bahasin da tsohon daraktan hukumar bincike manyan laifuka ta fbi james comey ya gabatar a gaban wani kwamitin majalisar dattawa domin bincike kan zargin da ake na cewa shugaban amurka donald trump ya nemi shi komi da ya yi watsi da bincike zargin katsalandan ɗin da aka ce rasha ta yi a zaben shugaban ƙasar da aka yi a bara sunana mahmud lalo tsohon daraktan hukumar bincike manyan laifuka ta fbi da shugaba donald trump ya kora daga aiki wato james comey ya ce shugaban ya nemi ya mai a ko kuma ya miƙa wuya inda ya nemi ya yi watsi da binciken da ake akan katsalandan ɗin da rasha ta yi takamaimai dangane da binciken tsohon mai baiwa shugaban shawara kan harkar tsaro wato michael flynn komi ya bayyana ne a ranar alhamis ɗin da ta gabata a gaban wani kwamitin majalisar dattawan ƙasar wannan kuma shine karo na farko da tsohon daraktan hukumar ta fbi ya fito bayyana jama'a ya yi magana kan batun binciken rashan komi ya fara jawabinsa ne da shara fage kan yadda aka sallame shi a aiki inda ya ce ba ba shi kwararren hujjoji ba the administration then chose to defame me and more importantly the FBI. Gwamnatin ta yi zaɓin ta bata min suna da kuma hukumar ta FBI inda suka ce hukumar tana cikin halin kakanika yi kuma ba ta samun jagoranci na gari sannan ma'aikatanta sun yanke ƙauna ga shugaban hukumar. Waɗannan duk zallar ƙarya ce amma kuma ina mai baiwa ma'aikatan hukumar ta FBI haƙuri saboda jin wannan ƙarya. Sannan ina mai baiwa amurka haƙuri da su ma suka ji hakan. Yayin da yake amsa tambayoyi komi ya ce a ranar 14 ga watan Fabrairu shugaba Trump ya nemi da yi watsi da binciken da ake yi wa Flynn. Shi dai filin an sallame shi ne a 'yan watannin da suka gabata saboda ya yi wa mataimakin shugaban ƙasa Mike Pence ƙarya kan wata ganawa da suka yi da jakadar Rasha a nan Washington. tsohon shugaban na fbi ya ce shugaba trump bai bashi umarnin cewa da ya dakatar da bincike da yake yi wa filin ba amma ya ce kalamansa sun yi daidai da kalaman ba da umarnin ya yi hakan The context and the president's words are what led me to that conclusion. Yanayin da yi magana da kuma irin kalaman shugaban su ne suka sa na gane cewa kamar yadda na faɗa a rubutaccen bayanin da na fitar. Ko da yake ta iya yiwuwa ban yi daidai ba, sai dai a lokacin takaddaman ne akan ya yi wa mataimakin shugaban ƙasa ƙarya kan irin zartutukan da suka tattauna da jakadar Rasha kan ko ya faɗi gaskiya hakan kuma ya faru ne kwana guda gabanin hakan connected to Flynn's account of his conversations with the Russians. Ko ya kara da cewa ya yi mamaki matuka a lokacin da Trump ya nuna cewa ya yi watsi da binciken Flynn ta yadda har ya kasa faɗa mai cewa hakan bai daidai ba. Dangane da batun ainihin katsalandan ɗin da ake zargin Rasha da yi, Home ya ce kuma mun tattara bayanan sirrin Amurka duk sun yi amanna cewa lallai Rasha ta saka hannu a zaben Amurka na 2016. tsohon shugaban hukumar ta fbi ya kuma ce babu haufi shi ma ya yi amanna cewa an kore shi ne saboda yadda yake binciken shishigin da rashin ta yi lamarin da ya ce ya bakanta hukumomin fadar white house rai sai dai tuni fadar ta white house ta mai da martani kan kalaman da komi ya yi mark kasowitz shine lauyan shugaba trump the president never in or substance Shugaba Trump bai taɓa nunawa ta kowace irin hanya cewa mr comey ya daina binciken kowa ba kamar yadda comey ya faɗa sannan shugaban bai taɓa nuna wa mr comey cewa ya daina bincikar kamar yadda ya faɗa The president never suggested that Mr. Comey, quote, let Flynn go, close quote. Sannan shugaba Trump bai taɓa faɗa wa Mr. Comey cewa yana so a yi mai biyayya ko miƙa wuya kamar yadda ya faɗa ba, bai ambaci hakan ba ta kowace irin siga. To shi da kansa Trump da ya yi a baya ya sha yin watsi da zargin cewa Rasha ta sa hannu a zaben Amurkan inda ya rika kwatanta lamarin a matsayin bita da kullun siyasa da kuma mafaka da 'yan demokrat suka kirkiro domin kunyar kaye da suka sha a zaben bayyanar da tsohon shugaban hukumar ta fbi komi ya yi a gaban kwamitin 'yan majalisar na ɗaya daga cikin sauraron bahasi mafi girma da aka gani cikin shekarun da suka gabata a nan amurka yanzu haka dai kuma wannan lamari shine ya karaɗe ɗaukacin amurka abin da ya kama daga kafofin yada labarai zuwa inda mutane ke taruwa masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na duniyar amurka na wannan mako sai kuma wani jiko idan allah kai mu yanzu a madadin ɗaukacin waɗanda suka taimaka wajen haɗa wannan shiri ni mahmud lalo nake cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a gai da mahmud yanzu kuma ga nasihar malamai na ramadan ai da goma na farko da goma na biyu da goma na ƙarshe duk kada mai azumi musulmi ya wasa da su domin ai sau ɗaya ne ramadan ɗin a shekara saboda haka ya yi ƙoƙari ya daure ya ga ya wahal da kansa don manzon allah ya ce duk wadda ramadan ya tsaya sai ta bacci bai tashi ya yi ibada ba allah ya nesantar da shi gabar rahama saboda haka yi ƙoƙari ka wahal da kanka cikin wannan wata wurin yin ibada ka daure wa ainihin wato rowarka ka ɗauki dukiyan da Allah ya baka ka ci gaba da taimakawa bayan Allah musamman waɗanda suke cikin halin ka yi cikin Ramadan in ka yi ƙoƙarin wannan ka yi abin da ya kamata daure ka ringa karanta alkur'ani a kowane rana ya zamanto ka samu ka sauke alkur'ani cikin wata ramadan ko sauka ɗaya ko sauka biyu za ka iya ko ma fiye da haka an yadda maka cikin ramadan ka wahala kanka wurin wannan To Allah ya sa mu dace, kafin mu kai ƙarshen shirin ga takaitattun labaran duniya. attorney general na amurka jeff sessions ya faɗa wa majalisar dokoki a jihar asabar cewar zai ba da shaida gaban kwamitin kula da ayyukan leke asiri na majalisar dattijai wanda yake binciken katsalandar da rasha ta zaben shugaban kasa na bara a nan amurka sessions ya ce yana son bayyana gaban kwamitin domin amsa tambayoyin da suka kunno kai game da shi a cikin shaidar da tsohon darakta hukumar binciken manyan laifuka ta tarayya ta amurka james kum ya bayar a makon da ya shige an sako babban dan marigayi shugaba Muammar Gaddafi na kasar Libya kuma wanda aka zaci zai gaji mahaifinsa a mulki Saiful Islam Gaddafi a bayan da aka shafe shekaru fiye da biyar ana tsare da shi a cewar waɗanda suka tsare shi wato bataliyar Abubakar Al-Siddiq. To masu mu da takaitattun labaran mu ka karshen shirin namu na yau baki daya. Kafin mu sallama muna mika sakon ta'aziyar mu ga Ma'azu tsohon kwamishinan ayyukan jihar Neja na raso mahaifiyarsa wadda aka fi sani da Maman Yakubu. Ubangiji Allah ya ji kantar rahama ya ƙara haƙurin rashin ta. Yanzu a madadin Ibrahim Alfa Hamir wanda ya taya na gabatar da shirin da kuma Sidi wanda ya haɗa shirin da ba da umarni. Da ma injiniyan mu na yau. Nisar filhashin Gumel ke cewa a karasa wani lafiya. Salamu alaikum.